الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى والمقصود هنا أنه في من يقر برسالته العامة في الظاهر ومن يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا وهو يدعي في نفسه وأمثاله أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إما عنادا وإما جهلا كما أن كثيرا من النصارى واليهود يعتقدون أنهم أولياء الله وأن محمد رسول الله لكن يقولون إنما أرسل إلى غير أهل الكتاب وأنه لا يجب علينا اتباعه لأنه أرسل إلينا رسلا قبله فهؤلاء كلهم كفار ما أنهم يعتقدون في طائفتهم أنهم أولياء الله وإنما أولياء الله الذين وصفهم الله تعالى بولايته بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون ولا بد في الإيمان من أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر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 فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا وإلى آخر السورة وقال في أول السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون فلا بد في الإيمان من أن تؤمن أن محمدا أن محمدا خاتم النبيين لا نبي بعده وأن الله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس فكل من لم يؤمن بما جاء به فليس بمؤمن فضلا أن أن يكون من أولياء الله المتقين ومن آمن ببعض ما جاء به وكفر ببعض ببعض فهو كافر ليس بمؤمن كما قال الله تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره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 shekarar miladiya ta 2010 a wannan majalisi da muke karatu cikin littafi mai suna alfarqan baina awliya rahman wa awliya shaitan wallafar hamshakin malamin nan shehin musulunci abul abbas taqiyuddin ahmad ibn abdul halim ibn abdul salam ابن تيمية الحراني الدمشقي وند أكا يفيش هجرة من صلى الله عليه وسلم على شكرا قريش ستين دقاء ya bar duniya hijira tana da shekara 728 wannan kuma shine darasin mu na goma sha ɗaya ko idan ba a manta ba ibn taymiya yana magana akan waliyan ƙarya kuma ita walittaka ba da awa bace da baki kawai ka ce kai wali ne kuma shi kenan ka zama wali ko wasu su naɗa ka su ce maka wali kuma ka zama wani taka ba haka take ba Allah shi ainihin bayyana yadda waliyi yake da kuma yadda ake zama wali ba mutane ne ke naɗa wasu ce su ne waliyai ba wasu sharuɗa ne guda biyu ubangiji ya kafa amma suna da faɗin gaske wanda duk ya zo da waɗannan sharuɗan to yana cikin waliyai ko an kira shi waliyu ko ba kira shi ba ko ya faɗa ya ce ni waliyu ne ko bai faɗa ba amma faɗa da baki ka ce kai waliyu ne ko su ce kai waliyu ne wannan ba shi yake zaman da mutum waliyu ba to a nan ibnu taymiya yake kawo mana wasu waɗanda suka yi da'awar walittaka a cikin wannan al'umma da ma cikin wasu al'ummomi wato a cikin wannan al'umma wasu suka yi da'awar walittaka tare da cewa hanyar su kwata-kwata ta yi hannun riga da hanyar manzo sallallahu alaihi wasallam tare da cewa abinda suka yi imani da shi ya sha bamban da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi kai kusan ma su a rayuwarsu ma sukan yi wa addinin musulunci wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi targaɗe ne wasu ma su kakkarya shi amma kuma sun yi da'awar walittaka kai har cikin yahudu da nasara an samu su ma sun yi da ayar walittaka suka ce su ɗayan Allah ne su ne masoya Allah wa qalat al yahud wal nasara nahnu abna'u Allah wa ahibba'uhu haka nan mushrikan larabawa su ma sun ce su waliyai ne sun ce su ne ahlu baitillah don haka suna ganin su ne mafiya kusa da Allah su ne masoya Allah su ne zaɓaɓɓun Allah to ibnu taymiya ce duk wannan ba shine maganar ka dan ka ce kai waliyi ne ko su ce kai waliyi ne ba shine maganar maganar dai ita ce ala inna awliya allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun duk a ganna zagaye zagaye dai wannan ita ce maganar alladhina amanu wa kanu yattaqun to sannan yayin magana akan mutanen suffa waɗanda wasu ke ƙoƙarin su ce daga nan ne aka samu sifanci gaya mana cewa zama a siffa ba wai yana da wata martaba ko wata daraja ta musamman ba da wasu ke zato siffa kawai masauki ne na wucin gada da wasu daga cikin sahabbai suka zauna an ba samu waɗanda suka yi ridda sun zauna a gurin ashe kaga zama a gurin shi karan kansa ba shine martaba ba wanda hatta kai wasu suna ganin kamar waliyi ko ko mai tsoron Allah dole ya zama fakiri suna hada talauci suna hada shi da tsoron Allah wanda ba wani mahaɗa a hada talauci da tsoron Allah ba mahaɗa a iya samun mai tsoron Allah cikin talakawa a iya samun mai tsoron Allah kuma cikin masu wadata saboda ka ita wadata ko talauci a karan kansa ba shi da wata alaƙa da tsoron Allah da kusanci da Allah da samun wata martaba ko falala a cikin sahabbai manya-manyan sahabbai da dama duk masu wadata ne duk azumi ya ne Allah ya yi musu abin hannunsu so sai da abubakar wanda babu wani waliyi da ya kai shi amma yana da wadata ko ka taɓa ji an ce sai da abubakar fakiri ne babu wannan haka nan sai da umar shi ma yana da wadata ba fakiri ba haka nan sai da usman wanda an san irin maƙudan kuɗin da ya ta kashe wa musulunci haka nan sa'ad ibn abi waqqas haka da abdurrahman ibn auf duk waɗannan manya ne cikin sahabbai suna daga cikin al-bashirin bil janna ko duk masu wadata ne to kaga aka ce talauci shine walittaka kaga waɗannan kenan ba waliyai bane kaga wannan magana ba ta da ga ga ga mafiya girma cikin waliyan Allah amma kuma ba su sifantu da sifar faƙir ba haka ana iya samun faƙiri waliyi ana iya samun ganiyi waliyi wannan ba ta da alaka wajen ta ɗaukaka matsayin ku ko rage ba matsayi a gurin Allah illa karbakum inda Allah ya tsaka to shine ma yake cewa wal maqsudu huna أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر من يعتقد في الباطن ما يناقض ذلك أجارة إن دي وقت بسكين نسخة إلى التوسي والمقصود هنا أن ما أنه لا أن في من يقر برسالته العامة في الظاهر wannan wau a cire ta wa man din nan a cire wannan wau din wal maqsud huna anna fi man yuqirru bi risalatihi al-ammati fi adh-dhahiri man shi da ismu annabin man ya'taqidu fil batin ma yunaqidu dhalika fa yakunu munafiqan wato abin da ake nufi dai a nan inji ibn duk da da da ya gabata abin da dai ake so a kai gare shi shine cikin waɗanda suke nuna sun yarda da saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam na gaba ɗaya a zahiri a cikin waɗannan akwai wanda yake ƙudiri cewa a sa abin da yake warware wannan aƙida tashi shi zahiri wato a zahiri kamar daidai da yake da sauran musulmi ya yadda annabi sallallahu alaihi wasallam annabi da zuwa ga kowa a zahiri yana nuna haka amma a baɗini yana ƙudirce da abin da yake warware haka domin yana ganin cewa shi ya fi ƙarfin ya zauna ƙarƙashin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ganin shi ma yana tsotsowa daga matsotsar da annabi yake tsotsowa shi ya ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam dan shi da kai tsaye daga Allah yake karbuwa babu wata wasiƙa ta mala'ika ma ta su ko kawai daga kai yake hango laurul mafus saboda ka ya gano abin da ake so da abin da ba a so ba ya buƙatar wa'ayi ba ya buƙatar mala'ika ma ya shiga tsakanin su da Allah to kaga a zahiri gashi kamar ya yarda cewa annabi Muhammadu rasulullah shi ma kuma ya yarda annabi manzon sa ne a zahiri amma kuma a baɗi ne a zuciyarsa wani abu daban yake ƙulicewa cewa yana ganin shi ya fi karfin ya shiga ƙarƙashin ɗoriyar manzo sallallahu alaihi wasallam yana ga ya kai wani mataki na walittaka da ba sai ya karɓi shari'a daga inda sauran al'umma take karɓa daga nan ba ba sai ya karɓa ta daga alƙur'ani ko sunna ba su ga cewa wani in ya kai ya gurin ya cika ya zama ƙosasshen wani to ba buƙatar kuma ya ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da ya zo da shi ce matsayinsa kamar Fadar ne tare da annabi musa alaihi salam annabi musa annabi ne Fadar kuma suka ce waliyi ne wanda mu bai yadda ba mun ce Fadar, annabi ne shi ba kuma wa'ayi ake masa to suka ce waliyi ne amma da shi ya baya bin annabi annabi musa alaihi salam ya rika saba masa wanda yake nuna waliyi yakan iya dana annabi saboda haka suke dora khatamul awliya akan khatamul anbiya suka kirkiro wani matsayi wanda babu shi a addini shine khatamul awliya ce ga wani matsayi na khatamul wani wanda ya fi kowa kuma daga shi an rufe wani al-khassa sai dai taka al'amma, wani taka ta musamman ta yan ajin tubarkalla to ta kare da kansu sauran duk wanda zai zo kawai yi ne cikin rububi amma ba yi ne na musamman ba to kaga har suka kai ga cewa shi khatamul awliya ya fi khatamul anbiya ya kara shi khatamul awliya suka fifita khatamul awliya ya khatamul anbiya to kaga a zahiri kamar sun yarda cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne zuwa ga ga al'umma duka zuwa ga al'alam duka amma kuma a batini aqidar su tana warware haka shine abin da ibnu tabiya yake faɗa wal maqsud huna anna fi man yuqirru bi risalatihi al'ammati fi adh-dhahiri man ya'taqidu fi al-batin ma yulaqibu dhalika sai yakunu munafiqan kaga ya zama munafiki domin daman munafici shine ka ɓoye abin da yake ya saba da abin da kake nuna a sarari wato bakin ka ya saba da zuciyarka abinda kake faɗa ya saba da abinda yake zuciyarka ya kuma na bi afwahihim ma laysa fi sai fa yakunu munafiqan wa huwa yad'i fi nafsihi wa amsalihi annahum Allah amma da haka yana da'awar shi irin da ire-iren su su ne waliyai ga shi a hakikalin al'amari munafiki ne ma ba ma musulmi bane amma kuma yana ganin shi da ire-irensa waɗanda suke da irin sa su ne waliyai ma a kufrihim fil batin tare da cewa a batini kafirai ne tunda a batini ba su yadda cewa manzo sallallahu alaihi wasallam shine manzo zuwa ga al'umma duka ba ma a kufrihim fil batin bima jaa bihi rasul sallallahu alaihi wasallam inna ilada wa inna jahla ko dai ta fuskar tsaurin kai ko kuma ta fuskar jahilci to jahilcin su ya riya musu cewa akwai wani hanya da za su iya zagaye wa shari'ar manzo sallallahu alaihi wasallam ba sai sun bi ta kan doren shari'a ba ko suna da hanyar da za su kewaye mata ai shi yasa suka kawo waccan magana da muka karanta satin da ya wuce cewa ana gan ana sayyidina umar yana cewa kana nabi wa abubakar ya tahaddatha ni wa kuntu bainahuma kazzibji ai saboda assasa wannan zandakan ne wato da abubakar da umar suna da ilimin batini ai abubakar da annabi da abubakar suna magana akan ilimin batini shi kuma sayyidina umar baya da ilimin batini saboda haka in ya tsaya cikin su sai ya gan shi kamar wato kamar wani <coughs> kamar wani bahaushe kinni da bai taɓa jin wani abu larabci ba a cikin larabawa kaga za su ta magana bai san me suke faɗa ba to ya haka sayyidina umar idan abubakar sayyidina umar idan annabi sallallahu alaihi wasallam da da abubakar suna suna suna tattaunawa sai ya ji shi kamar wani yare suke da ba ma fahimta kamar ba bakar fata ne wanda bai san larabci ba kuma yake cikin larabawa to a nan suna ishara da cewa sai na abubakar da annan sallallahu alaihi wasallam lokacin da suke tattaunawa suna tattaunawa da ilmin batin shi kuma a umar bai da ilmin batin ka duba wai su yanzu sun fi da umar ma fahimtar addini dan wani abin da yake nuna kenan su suna da ilmin batin wanda adam da abubakar suke magana da shi sai da umar bai da ilmin batin to kaga ko daga nan zaka fahimci cewa wannan banza aqida ce wace irin aqida ce za ka kai wani matsayi kafin sayyidina umar fahimtar addini kama anna kafiran yawa yace kama anna kafiran haka ne kama anna kafiran min nasara wal yahudi ya'taqiduna annahum awliya'ullah ci kamar da yadda a cikin yahudawa da dama akan samu yahuda da dama da kiristoci da dama waɗanda su suna ganin su waliyai ne su ne masoya Allah wa anna muhammadar rasulullah sun yadda manzo sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah lakin yaquluna inna ma ursila ila ghairi ahli kitabi an aika shi zuwa ga wasu ba ahli kitabi ba an aika shi rasulun ne ummiyina mun yi wannan maganar a baya suna ga rasulun ne ummiyina amma ba gare su ba su Allah ya basu su littafin sai ya aiko musu da manzannin su da haka su ba sa bukatar manzancin Annabi sallallahu alaihi wasallam wa annahu la yajibu alaina ittiba'u suna cewa ba wajaba mu akan mu bi sallallahu arsala ilaina rusulan qablahu domin Allah ya aiko mana da manzanni gabaninsa fa haula'i kulluhum kuffarun wa haula'i kulluhum kuffarun ma annahum ya'taqiduna fi ta'ifatihim annahum awliya'ullah kaga waɗannan dukkanin su inji ibnu ce kan kafirai ne amma suna ganin su wato kungiyar su su da waliyan Allah wa inna ma awliya'ullah hum alladhina akwai hum anan kamar da yake a cikin wasu nusa wa هم الذين وصفهم الله تعالى بولايته وليا الله na gaskiya kaɗai su ne waɗannan da Allah maɗauki sarki ya sifanta su da walittakarsa cewa shi ne majibincin su majibintansa ne ya ce ala inda auliya Allah la khawfun alaihim wa ya ce tabbas waɗanda suke waliyan Allah waɗanda suke jibintar Allah Allah na jibintar su la khawfun alaihim babu tsoro tattare da su wala hum da kuma basu bakin ciki alladina amanu waɗanda suka yi imani wa kanu yattaqun kuma suka zama masu takawa to kaga ashe duk mai imani mai takawa shine waliyi kuma kowa ya san cewa imani wani abu ne da yake ya tafabalu wani ya fi wani a imani wani ya wani wani ya wani haka nan takawa ita ma ta tafadal domin takawa shine aikata abin da Allah ya ce da gujewa abin da Allah ya hana to anan ma mutane sukan fifi sukan fifici juna wani zai fi wani wajen ɗabbaka umarnin Allah da nisantar abin da ya hana wani zai tsaya kan abin da yake wajibi ne ya kaura cewa abin da yake haram ne amma wannan bai ba lallai ne ya sa shi ya rika aikata tsadawu'i ba ko kuma ya rika gushewa wasu shubuhar da sauransu wani kuma zai zan ya aikata ayyukan wajibi sannan ko bayan haka ya biyo ya aikata ayyukan da suke na tsadawu'i sannan kuma ba bai tsaya ga kaurace wa shubuhat ba abin nan muharramat ba har ma shubuhat yana kaurace musu to har ma wasu mubahat yana rage su dan kada su ja shi zuwa ga fadawa cikin shubuhat wannan kuma ya ja shi zuwa ga fada cikin haram ya ga ya fada cikin lamarinsa to kaga wannan ya dara wancan saboda haka aka samu akwai akwai abin akwai al-muqarrab akwai ashabul yamin akwai kuma al ولا بد في الإيمان من أن يؤمن العبد أقول كلمة العبد أنا ولا بد في الإيمان من أن يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر wato idan aka ce a yi imani dole ne cikin imanin nan imanin nan bawa ya yi imani da Allah bawa ya yi imani da mala'ikun Allah bawa ya yi imani da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira wa yu'mina bi kulli rasulin arsalahu Allah ya yi imani da dukkan manzannin da Allah ya aiko wa kullu kitabin anzalahu Allah ya yi imani da dukkan wani littafin da Allah ya saukar kamar yadda Allah ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbab wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ku ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar mana da abin da aka saukar wa ibrahim da isma'il da ishaqa da yaquba wal asbab da jikokinsu annabawan da suka to cikin wannan zurriya wa ma utiya musa wa isa da abin da aka bawa musa aka bawa isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim da abin da aka bawa annabawa duka daga ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba mu nuna bambanci tsakanin ɗaya daga cikin su wa nahnu kuma mu masu miƙa wuya ne da sallamawa ga Allah fa in amanu bi muslima amantum bihi ta dau to har idan sun yi imani da kwatankwacin abin da kuka yi imani da shi to hakika sun shirya wa in in sun juya baya fa inna ma fi shida to da man can kuna cikin sabani ne mai tsanani fa ubangijin ka zai isan maka da su wa huwa samiul alim shine mai yawan ji mai yawan sani kaga ubangiji madaukakin sarki ya ce a yi imani da dukkan annabawa da dukkan abin da aka ba su na wahayi sannan mutum yake zama mumini haka nan Allah ya ce amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minuna manzo yayi imani da abin da aka saukar masa daga ubangijinsa haka nan mu'minai su ma sun yi imani kwatankwacin yadda manzo ya imani kullun amana billahi dukkaninsu sun yi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa har zuwa ƙarshen surar wa ƙara fi awwal sura a farkon wannan sura ta bakara Allah ce alif lamin zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin zalikal kitab wannan littafi na alqur'ani la raiba fihi babu shakka babu kokanto a cikin sa hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu takawa sai Allah sifanta masu takawa su wane ne alladina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun waɗanda suke yin imani da gaibi domin imani da gaibi shi yake gantance mumini da wanda ba mumini ba shi yake tantance mutum da dabba imani da gaibi kai imani da abinda baka gan shi ba baka taba shi ba baka ji shi a jikinka ba amma ka samu labarin shi daga wanda baya ƙarya ka samu labarin shi daga bakin da baya ƙarya sai ka yi imani da shi ka yi imani da annabawa duk da cewa baka zauna da su baka yi rayuwa tare da su ba amma ka samu labarin su daga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi na wahayi sai kai yadda cewa eh Allah ya aiko annabawa ya aiko manzanninsa tun daga kan annabi nuhu alaihi salam har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ka zo yanzu bayan hijira 1431 amma ka yi imani da cewa Allah ya aiko da wani manzo a cikin jaziratul arab wanda ya kira zuwa ga ga Allah zuwa ga tauhidi ya koyar da al'umma addinin musulunci ka yarda da wannan ka yarda cewa al'kur'anin da ake karantawa shine littafin da Allah ya bashi da shi ya koyar da al'umma duka kai yadda da haka duk da cewa kai baka yi zamani da shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba a gaban ka aka saukar masa da wannan wahayi ba amma ka zo ka tarar ga abin nan ka yadda da shi kaga wannan duk yana cikin imanin da gaibi domin kai a gurin ka gaibi ne tunda ba a gaban ka abin ya faru ba ka yadda da wannan babu shakka wannan sifa ce in ba mumini ba babu wanda zai gangana da ita sannan ta yadda da duk abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta na ranar lahira ka yarda da tashi bayan mutuwa ka yarda akwai hisabi ka yarda akwai aljanna akwai wuta akwai ainihin sirati ka yarda akwai mizani duk ka yarda da abubuwan da ubangiji ya faɗa wa manzo sallallahu alaihi wasallama shi kuma ya isar dangane da ranar lahira kaga duk wannan ba imani ne da gaibi sannan ka yarda da wasu halittu da ubangiji ya yi ya musu wata sifa ta musamman ba a ganin su ba a jin su ba a shakar su ba a taba su da hannu ba a jin hucin su amma kuma an yarda akwai su su ne mala'iku ka yarda akwai mala'iku waɗanda Allah ya halicce su ya musu wata halitta ta musamman kuma su sun kasance bayan sa ne masu bauta gare shi da bin umarnin sa ba sa saba masa <coughs> ka yarda da su duk da cewa ba ka taɓa ganin wani wani halitta mala'ika ba amma ka yarda akwai wannan kaga kuma da imani ne da gaibi ka da cewa akwai ranar da alƙiyama za ta tsaya wannan duk yana daga cikin imani da gaibi to wannan shine yake can bambance tsakanin mumini da wanda ba mumini ba kuma shi yake nuna cewa <clears throat> hankalin dan adam yana da yana da iyaka akwai iya inda hankalin dan adam ya tsaya akwai layin da da aka shata dan hankalin dan adam bai wuce nan kana iya gano wasu abubuwa ka dace amma banda abin da yake biyar ne so wannan dole sai dai ka zauna ka jira me me za a yi wa annabi wahayi da shi ya gaya maka ka yadda amma ba da za a iya ka iya kintacen ya za a yi lahira ya tashin alkiyama yake ya abubuwa za su kasance in ba dan wahayi ya zo ga wannan ba babu yadda za a yi mu iya tsara wannan duk irin tsarin kuma za ka iya fito da yadda alkiyama za ta kasance ba to kaga ashe hankalinka yana tsayawa ne akan abin da suke ɗabi'iyat abin da suke mahsusat abin da suke madiyat amma abinda suke ma'anawiyat ne zaibiyat ne to dole ne ka saurari mai wa'ayi zai ce to kai kuma abinda ake bukatar ka kai imani ka sallama ka miƙa wuya to kaga wannan shi yake bambata tsakanin mumini da mulhidi shi mulhidi in ba abinda yake gani ya taba ya ji ba ko ya ji hucinsa ko ya ji ya taba shi a jikinsa ko ya ji sanyinsa ko zafinsa to ba zai da akwai shi ba kaga ya zama dabba har gara dabba da shi har gara dabba da shi dan ba da ba a bata wani hankali da za ta hararo wasu abubuwa irin wannan ba amma kai an baka hankali to sai dai anan hankalin naka ya zan bai amfane ka ba domin ka dauke shi a matsayin shi ne abin abin bauta da Allah ba kana ganin cewa shi zai iya haddade maka komai ka iya gano shi sai sai za mu ga waɗanda suke ta kokarin fafutukar su gano asalin halittu kuma ya rayuwar mu take a nan duniya kafin aiko man annabi Isa alaihi salam mutanen Greek mutanen Yunan karshe sun yi ta bituwa ne suka yi ta irkaniya amma suka kasa gano hakikanin Allah sun bayyana cewa akwai wata alquwatul fa'ila akwai wani abu mawara a tabi'a amma ba menene shi wannan mawara a tabi'a din me ya samar da duwar wato da muke gani da tekuna da rana da wata da ƙasa da muke tafiya a ta me yake gudanar da wannan rayuwar a bisa wannan tsarin sun kasa ganowa me ya asalin waɗannan halittun da suke yawo a doron ƙasa sun kasa ganowa da haka suka yi ta kama kama wani ce iya wani ce iska wani ce wuta wani ce kawai neca kawai daɗewa ce ta sa abin da faru da haka ka tsahar kawai sai mutane suke ta tsurowa to kaga wannan duk da zai yiwu ba sai idan an baka labarin abu ka yi imani da wannan to shine wannan shi zai ɗaukaka matsayinka ka fita daga matsayi irin na dangantaka irin matsayi na malahida ka zama mumini wa yuqimuna salata mimma razaqnahum yunfiquna suna tsaye sallah kuma suna ciyar da abin da muka azurta su والذين يؤمنون بما أنزل إليك kuma waɗanda suke yin imani da abinda muka saukar maka wa ma unzila min qablika da abinda muka saukar gabaninka wa bil akhirati hum yuqinun kuma suna sakantancewa cewa da yaqini a zuciyarsu cewa akwai lahira ulaika ala hudan min waɗannan suna bisa shari'a daga ubangijinsu wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu samun babban rabo su kadai to kaga Allah madaukakin sarki a waɗannan ayoyi ya nuna cewa mutum ba zai zama mumini ba sai ya yi imani da abin da ya gabace shi na na annabawa da manzanni da abin da Allah ya sauka musu ne tafai kuma ya yi imani da abin da aka sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan imani da lahira idan ya ce ya yi imani da wani sashi bai imani da wani sashi ba to ba zai zama mumini ba saboda ka ga yahudu da nasara ba da zama ba da za su zama mu'minai kafirai ne a bisa a yadda ubangiji madaukakin sarki ya saukar da shari'arsa amma abin mamaki sai ake takaddama yanzu da wasu saboda kawai yadda duniyar take neman ta juye a fito ga dangana ana yakar addini sai ake takaddama da wasu cewa wai yahudu da nasara a ce musu kafirai ko ba a ce musu ba to kaga har ma shi kansa kalmar kafirci su ake a yaƙe ta to ya za a da alkur'ani kuma da ya sifanta ga mumini wanda ba wannan ba shi ba mumini bane Allah ya kafirta Yahudawa ya kafirta Nasara laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam ubangiji ya kafirta su karara amma kuma an zo ana rigima da wani wanda yake cewa shi malamin addini ne wai ba za a ce wa yahudu da nasara kafirai ba sai dai ka ce yan uwan mu yahudawa ko ka ce yan uwan mu kiristoci amma ka ce kafirai to kaga wannan hazina ce wato karaya ce da faduwa ba kankanuwa ba wacce har take neman musallamat abinda suke musallamat albadahiyat al-yaqiniyat al-thawabit a ce za a girgide su da wannan suna daga cikin thawabit abubuwan da suke tabbatattu yaqiniyat qat'iyat waɗanda ba a taɓa samun saɓani ba duk irin rikita-rikitar da aka ta samu a da ba a taɓa samun saɓanin a ce yahudu nasara musulmi da kuma ba a taɓa samun wannan ba amma yanzu a ce wannan ƙarfiya da sayabu ɗin su ma sai an gaggade su sai an shawa mutane shakka a kansu kaga abin ya yi tsanani kenan inda duk ake zaton abin ya kai to ya wuce nan to shi ne ibnu taymiya yake cewa <coughs> wala budda fil imani min an yu'mina yana nan kan maganar al'abdi wala budda maimakon fala kamar da yake cikin musa wala budda fil imani min an yu'mina anna muhammadan sallallahu alaihi wa sallam khatamun nabiyyin la kuma dole ne a imani bawaye imani cewa annabi sallallahu alaihi wa annabawa ne babu wani annabi bayansa wa anna allaha arsalahu ila jami'i thaqalain al-jinni wal insi kuma Allah ya aiko shi zuwa ga dukkan halittun nan masu nauyi guda biyu aljannu da mutane wato ba zai yi ka zama mumini ba amma kana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ba shine khatamun nabiyyin ba kana ga Allah zai iya aiko da wani annabi bayan sa kamar yadda yan qadiyaniya suke suke da'awa cewa gulam ahmad mirza al-qadiyani shine annabi da Allah ya aiko bayan annabi sallallahu alaihi wasallam suke rushe dukkan nasu suka da suke nuna cewa annabi shine ne خاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين suke cewa a nan a khatam ana nufin ado kawa ba ba ba ba cika cikamakin annaba ba sai kawo tawile tawile na ƙarya don su bankara ayar Allah ya da ta dace da da aqida su wacce take kunshe da muguwar guba kaga shi ya bayyana ne a lokacin da ɗan mulkin mallaka suka kutsa cikin kasar indiya suke neman yadda za su murkushe musulmi waɗanda suke ce ba su yadda da mulkin mallaka na turawan ingila ba to a lokacin aka aka assasa shi shi gulam ahmad aka ce aka suka ba shi kuɗi suka taimaka masa don ya fito da wannan aƙida dama haka suke yi duk sanda suke so su cimma wata manufarsa to sai su samu wani ɗan cikin gida wanda shi ma ana ganin shi tare ake to sai su assasa shi akan manufar da suke so shi kuma sai ya kaiwa wato shi musuluncin zaman kasa ya ta ne shi duk abubuwan da za su zama musu cika a musulunci sai shi kuma ya fito ya ce ai duk ba ma musuluncin bane duk ma ƙarya ake ba dole ne sai an an yarda da wannan ba to kaga sai ya kai musu aiki to sun daɗe suna wannan kuma ba za su gushe ba suna haka abinda musulmi suka yarda akan shine musulunci ake ganin kuma in suka rike wannan ba za su yarda da wulakanci ba kuma ba abinda zai sa su saki wannan to sai a samu wasu daga cikin gida sai a ce to a tula musu a tula musu dala to kuma ba da ka ci dala suka kwana lafiya wai ka ce bari in cinye ko ba zan musu aiki ba akwai wanda suna cewa ya kamata mu karba in muka karba sai mu yin aikin ko kuma sai mu taimaka addinin mu wallahi ba za ta yi ba ka ci dala ba amerika kuma kwana lafiya a ba zai yi ba akwai wanda suna nan sun shiga cikin harkar saboda kallin dala da suke gani za a ka dala buhu buhu a yi ta ba wa mutane ga dan najeriya da wanda yake da rubda ciki in an ka dala sai canza sai a kuma sai canza su zuwa naira sai sai fito turus ya ɓoye su dalolin shi kenan sai a kira wasu ya ku bayi sai a ba su dubu ɗaya suna aikin ce ka je ka aiki in ka da kullum zan baka dubu ɗaya dubu ɗaya nawa take a dala to da haka kai kana ga ka samu wani aiki mai tsoka kullum dubu ɗaya to in kai lissafi dubu talatin a wata kenan kai kuma kana nan ko dubu biyar ba ka samu a wata haka sai ka samu haikan ka samu wani aiki mai tsoka to in ya baka dala dubu ɗaya shi shi dala dubu ya samu amma ya ci ya cinye ya baka dubu ɗaya kai kuma ka je kai ta masa kai ta masa aiki shi ko yana da rubuta report to haka suke yi yanzu za ka ga maulidi in yazo kasashe da dama taimakawa suke yi a kudi suke ba da ƙarfari to san wani abu ne da zai shagaltar da musulmi a je ta ana ta yi wa addinin barna su kuma suna nan suna bukukuwa suna bukukuwa a wasu kasashen halarta ma suke suna halartar suna halartar yanzu ka ba a masar duk sanda za a yi maulidi abin da kun a america suna zuwa a yi taron maulidin da su su kawo kuma ma donation din su bara abin abinda kusan abin nan suka ware kudin taimakon maulidi wajen dala dubu ɗari abin nan dala dubu abin nan dubu ɗari hudu dala dubu ɗari hudu suka ware don taimakawa in ma ka daɗe kamar shekara biyar goma ba kai maulidi ba saboda talauci ce kai ba za ka yi gina ba ba ce Allah ba kuɗi sai to ba komai wannan ba matsala ba ce kawai da ka shishi da ka ta yanka ka ya zaka zo karba to Allah haka suke yi wannan abu ne a rubuce a abin nan dan da ba yana daga cikin abin da mu'assasa trend rand corporation suka ba wa congress to a taimaka wa waɗannan yan maulidin da su da za mu yaƙi masu kishin musulunci dan su za su ta mana fada da su maimakon mu fito a rika ganin mu sai a ce ai arna ne suke a kan musulmi a yi amfani da waɗannan ƴan uwansu ne ana ganin tafiya ɗaya ce ba ta in suka fito a wani sai a ta zagin ta za furta ku a ce kone ne fitinan ku ne ba ka son zaman lafiya kone ne kaza ku ne kaza a ce ma gwamnati ta rika kama ku to kaga aikin da za kamata su yi yanzu sun samu wasu na musu da wannan ita ce manufar da irin wannan suke tun wancan lokacin shi wannan gulam ahmad sun suka yi asasa shi da haka cikin abubuwan da ya fito ya yada akwai maganar ma cewa ba jihadi don a lokacin ana ta zuga samari lalle a ki dan mulkin mallaka a fitar da shi to shi da ya fito sai ce ai babu jihadi shi annabin karshe ne annabi ne shi Allah ya aiko shi kuma a shari'ar da ya zo da ita ba jihadi saboda ta yi naskin jihadi to dole ne mutum in kafin ya zama mu'mini sai ya yarda annabi sallallahu alaihi wasallam shine khatamun nabiyina la nabiyya ba'dahu duk wanda ya yarda da wannan to kaga ba wani sako kuma da zai karba a gurin wani da sunan addini in har ka yarda annabi shine khatamun nabiyina la nabiyya ba'dahu ashe kenan ba ka da wata hanya da za ta sada ka da Allah sai ta hanyar sa wani ba zai fito ba ya shata wata hanyar tashi ya kawo wasu abubuwa da sababbi ya ce maka su ma ka yi za ka samu lada su ma in kai ka shiga aljanna in kai haka to akwai akwai rauni cikin maganar imanin ka da cewa annabi cika cikamakin annabawa wani dan bid'a yace to dan me za ku ce an yi abu sai a ce wai annabi bai yi ba ba yana hujja mace ka ce annabi bai yi ba annabi ya hana to kaga akwai mamakin a ce wannan har a bashi yana magana da suna al'ilimi kwata kwata sun raba layi da ilimi domin addini ai shi tsari ne wanda Allah shi yake cewa yi kuma dukkanin abin da shari'a ta zo da shi na nusus da suka shafi addini gargadi ake kakkai abin da ba a saka ba am lahum suraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ashe kaga addini sai an baka izini an ce yi kaza shi ne addini kuma kana takama wai mahaddaci ne ai ba hujja bace kace annabi bai yi ba annabi ya hana to kaga kace annabi ya hana kware kuwa kai kana shakka annabi ya hana ai ba sai ya fito ya kira sunan ka ya kira sunan ya sunan sunan garin ku sannan za ka san ya hana kamar masu shan wiwi ne in ka ce musu ba a kyau sai a gaya masa ayar da ta ce wiwi ba ka wiwi sai ka kamun ayar da ta ce wiwi <laughs> akwai um, um, um, umumiyat musamman addini al'aslu fil ibadati alman illa bi nas al'aslu alman'u illa bi nas man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa rad man amila amalan daga duk wani aiki ya shiga duk wani abu da zaka yi har alƙiyama tashi laysa alayhi amruna wanda annabi bai ce kai ba da sunan addini fa huwa rad to ya zaka yi da wannan nasu ka ce annabi bai hana ka ba da ya ce amalan ah, me fitar da naka aikin ka daga ciki sai ce a ah, ba muna hawa mota ba ba muna shiga jirgi ba muna kaza ba muna to kaga sakarci irin wannan ah, ka ce kana hawa mota kana shiga jirgi kana a maganar mai muke maganar addini muke ko maganar mu'amala na rayuwar duniya Kuma addini ake ne yanzu a maganar addini muke amma ba ma magana irin hular da zaka saka ja ce ko baka ce ko fara ce ko zanna bakar ce ko dara ce ko ba ma maganar wannan wannan ubangiji duk ya halatta maka wannan sifika fanka waye wannan ba addini bane shi yasa ga sifika a nan ka ganta a coci ka ganta a gidan a gurin mawaka ka ganta gurin kowa zai yi amfani da ita dan ya san ba addinin wani bane inda sifika addinin musulunci ce ai ba za ga wasu sun nace mata ba wanda ba musulmi ba sifika ba ta da alaka da addini wannan wasu abubuwa ne na mubahat wasu abubuwa ne na udan da ubangiji ya hore wasu khallakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an ubangiji duk ya hore muku waɗannan taskhir shine a hore maka abu ka amfana da shi shi yasa a babin mu'amalat gaba daya al aslu fil mu'amalat al ibaha illa binas. duk abin da yake mu'amala ce ta dan adam da dan adam mu'amala ce ta zamantakewa ta rayuwa al aslu fi al ibaha illa binas. nas anan nassi shi yazo ce kaza haramun ne amma abin da yake haramun haramun shi nasi ne ke zuwa karare ya faɗi shi shi yasa Allah ce wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma qaraytum ilayh kaga yace wa qad fassala lakum ma harrama alaikum bai ce wa ma ahalla alaikum ba saboda shi halal bai wa kai tafsiri a cikin halal dan shi yafi yawa halal shi yafi yawa akan akan haram haram dan kadan ne wato dan ɗigo ne kaɗan cikin ɗari bai kai ɗaya ba ma ɗigo ne a cikin ɗari za ka zai yi a yi ka kaza haram ne kaza haram ne kaza haram ne amma halal in ka ce za ka yi bayaninsa ai ko halal ɗin da yake iya area nan da muke ciki wani wage wagegen littafi ne da ba za mu iya ɗauka ba a ce duk sai ka yi bayanin halal ɗin da yake nan ka duba kowa da irin rigar da ya sa eh, da irin hular da ya sa da irin takalmin da ya sa da irin agogonsa da kalar rigar da irin ɗinkin daban a ce kowanne sai an yi bayanin sa a yadda yake in ka ce a sa riga to wannan magana ce kulalliya to wace irin riga za a sa a kanasin da ya ce ka sa babban riga ne ko karamar riga ko shet to in ma a ce to duk an samu wannan nasin to shi da sai kuma an samu farar riga ce ko baka ce ko ja ce ko kowace a yi mata a samu mata nasi da ya ce a ta to in an gama sai a dawo kuma yadin shi kansa wani irin shadda ce ko yadi ne ko kaza ne yadin ma dan ina dan cana ko dan jafa ko dan sun haka ba zai lissafu a zo takalma a zo huluna sannan irin su agogo da abubuwa duk irin wannan ba za su ba za su lissafu ba to sai ubangiji ya ce duk wata zina ya halatta maka qul man harrama zinata allahi allati akhraja li ibadihi wa tayyibati min rizq qul hiya lil ladina amanu fil hayati dunya khalisatan yawm al qiyamah ubangiji ya halatta maka duk abin da ke zina khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa da'uhu mukhlisina lahu ad-din ubangiji dai ya halatta maka abin da yake ba abin da yake kawace ya ya abin nan ya bani adam kad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha saboda ka duk waɗannan kayan ado da kayan sawa duk ubangiji ya saukar ya halatta maka kai amfani da shi ya hore maka abin da ya haramta maka sai ai bayani a ce namiji kai ya sa alhari kaga an ware wannan abin saboda shi zai zai abin nan kaga kenan abin da ba alhari ba zai sa kai ya shiga irin ta mata kan mata su shiga irin da maza kaga ana taware maka iya abin da yake haramu ana kuma maka shi bidikka to kaga babin al-mubahat babi ne a buɗe mu'amalat babi ne a buɗe haka za ka shiga za shiga mercedes jojurush ma shiga mercedes kaga wani abu ne da ba ba ba addini ahmad muhammad su shiga su shiga golf sannan a samu ko mike da john su ma su shiga to kaga wannan ai ba amma za a samu ahmad da muhammad suna sallah amma john da mike ba su sallah ba saboda ana an shigo an shigo an shigo babin addini to kaka zo ka cakuɗa waɗannan abubuwa da gangan ka ce wai wai tunda an hau jirgi to kawai ai bid'a tunda dai ana hawan jirgi ana kawai a ban mutane su yi bid'a har ma wani ya ce wai ita wadda bid'o'in shi ma wani malami ne na jera wannan zamani wai malami ne wai waɗannan bid'o'in taimako taimakon Allah ne da ya yi mana saboda ya gama raunana ne gajiyayyu ne sahabbai karfafa ne masu karfin imani sai aka kawo musu addini wanda yake na gasken gaske kawai za su za yi amma mun saboda raunin mu dole sai an haɗo da wasu falala da wasu hanyoyi wanda shortcut ne dan da nan mu kai mala ce fa kullu man lam yu'min bima ja'a bihi fa laysa bi mu'minin duk wanda bai imani da abinda annabi bai zo da shi ba to ba mu'mini bane fadlan an an yakuna min awliya illahi muttaqin ballantana ba a ce yana daga cikin waliyan Allah masu tsoron Allah ba ma mu'mini bane wato tawagar mu'mini ma bai shiga ba ballantana har ya kai cikin sahun manyan waliyan Allah masu tsoron Allah wa man amana bi ba'd ma ja'a bihi wa kafara bi ba'd fa huwa kafir laysa bi mu'min wanda yayi imani da wani sashi na abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya kuma kafirce wani bangare to shi ba ba mu'mini bane kama qala ta'ala kamar da Allah ya ce innal ladina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. yanzu za ka yi shakkar kafirta da yahudi ko ba nasara da Allah ce lalle waɗanda suke kafircewa Allah da manzanninsa wa yuriduna kuma suke suke son an yufarriqu bainallahi wa rasulihi su su bambanta tsakanin Allah da manzanninsa wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd ce mun yadda da wani sashi mun kafirce wani mun yadda da wani bangare da mu yadda da wani bangare ba wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna so su kafa wata hanyar su su tsakanin wannan su ba hanyar da ta yadda da abin duka ba ba hanyar da ta kafirce abin duka ba za su tsakuri wani abin kuma su gauraya da su su fitar da tasu hanyar Allah ce ulaika humul kafiruna haqqan wadannan su ne kafirai na hakika ya ƙara haƙƙan dan kan maka dauki ko wani majazi ne yace ce alkafiruna ana nufin wanda suka sitirce imaninsu a alkamiruna haqqan haqiqatan ba majazan ba wa a'tadna lil kafirina azaban muhina kuma mun tanada wa kafirai azaba ta wulakanci yace walladina amanu billahi wa rusulihi kuma waɗanda suka yi imani da Allah da manzanninsa wa lam yufarriqu baina ahadin minhum kuma basu kawo bambance bambance ba tsakanin ɗaya daga cikin manzanni su zaɓi wasu su imani da su su kafirce ma wasu kamar yadda kirista suka yi da yahudawa yahudawa sun yarda da sauran annabawa duka ba su yarda da annabi isa da annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama kafirai kirista sun yadda da annabawa duka amma ba su yadda da annabin karshe ba annabi sallallahu alaihi wasallam suka zama kafirai ulaika sawfa yu'tihim ujurahum to wanda suka yi imani da Allah da sa ba su bambance ba tsakanin ɗaya daga cikin manzannin Allah Allah ce to waɗannan sawfa yu'tihim ujurahum da sannu ubangiji zai ba su ladaddakin su wa kana Allahu ghafurur rahima kuma Allah ya zan mai yawan gafara ne mai yawan jin kai به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم جلب المنافع ودفع المضار فهذا لله وحده يفعله بما يشاء من الأسباب لا يدخل في مثل هذا وساطة الرسل ثم لو بل لو بلغ الرجل في لو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ولا ولي لله تعالى كالأحبار والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم وكذلك المنتسبون إلى العلم والعبادة من المشركين مشرك العرب والترك والهند وغيرهم ممن كان من حكماء الهند والترك وله علم أو زهد وعبادة في دينه وليس مؤمنا بجميع ما جاء به محمد فهو كافر عدو لله وإن ظن طائفة أنه ولي لله كما كان حكماء الفرس من المجوس كفارا مجوسا وكذلك حكماء اليونان مثل أرسطو أرسطو أرسطو وأمثاله كانوا من المشركين يعبدون الأصنام والكواكب وكان أرسطو قبل قبل المسيح عليه السلام ب 300 سنة وكان وزيرا لإسكندر بن فيلبس فيلبس المقدوني وهو الذي يؤرق له تواريخ الروم واليونان ويؤرق به اليهود والنصارى وليس هذا هو ذو القرنين الذي ذكره الله في كتابه كما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا لذي القرنين لما رأوا أن ذلك أن أن ذاك اسم الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر ظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه وليس الأمر كذلك بل هذا الإسكندر المشرك الذي قد كان أرسطو وزيره متأخر عن ذلك ولم نعم ولم يبني نعم ولم يبن هذا السور سور ولا وصل إلى بلاد يأجوج ومأجوج وهذا الإسكندر الذي كان أرسط من وزرائه يؤرخ له تاريخ الروم المعروف معنى يتي ومن الإيمان بالله الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ومن الإيمان ومن الإيمان به الإيمان بأنه الواسطة بين الله وبين خلقه في تبليغ أمره ونهيه ووعده ووعيده وحلاله وحرامه yana daga cikin imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da bawa dole yayi yana daga cikin bangarorin imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama bawa dole ya yarda annabi sallallahu alaihi wa sallama shine wasida shine tsani tsakaninsa tsakanin tsakanin halittun Allah da da ubangiji tsakanin al-khaliq wal makhluq tsakanin malici da abin da ya halitta annabi shine wasiɗa ta ina ya zan wasiɗa fi da amrihi wajen isar da da umarnin Allah wa nahihi da hannun ubangiji wa wa'adihi wa wa'idihi wa wa'adihi da bayanin alkawarin ubangiji na rahama da yake yi wa muminai wa wa'idihi ko alkawarin narko da yake yi wa kafirai annabi shi zai yi wannan bayanin wa halalihi wa harami kuma shi zai bayanin halal da haram fal halalu ma ahallahu Allah wa rasuluhu halal abinda Allah ya halatta da manzansa wal haram ma harramahu Allah wa rasuluhu haram abinda Allah da manzansa suka haramta wad din ma shara'ahu Allah wa rasuluhu addini shine abinda Allah ya shar'anta da manzansa صلى الله عليه وسلم فمن اعتقد ان لاحد من الاولياء طريقا الى الله wanda duk ya kudurci cewa wani daga cikin waliyai yana da wata hanya mai sadarwa ga Allah min ghairi mutaba'ati rasul min ghairi mutaba'ati muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ta ba ta hanyar yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ba fa huwa kafir min awliya shaytan a ce kana da wata hanyar da za kai ka ga Allah amma ba lalle hanyar manzon Allah ba ce da zai ce ai ko bai ce ayi ba ai bai hana ba haka za mu iya kirkirar ta mu hanya mutumin da zai yarda da wannan kaga bai yarda cewa wasu da tsakanin shi da Allah annabi shine wasiɗa tsakaninmu da Allah ta wajen isar da saƙo wasiɗatu tabligh shi ke isar mana da umarnin Allah da hannun da ubangiji yayi shi yake isar mana da abin da Allah madaukakin sarki ya alkawari na rahama da ni'ima ga mu'minai yake isar mana alkawarin ubangiji na narko ga waɗanda suka kafirce shi yake bayanin halal da haram shi yake bayanin addini abin da ya zo daga Allah da manzansa shine addini abin da bai zo daga Allah da manzansa ba ba addini bane wanda bai yadda cewa akwai wani shi ma yana da wannan matsayin zai taki wannan damar to babu shakka wannan baya daga cikin auliya illa wannan yana cikin auliya shaytan to kaga anan wasiƙar annabawa take wasiƙar annabawa su da ubangiji ita ce wasiƙatul tabligh ubangiji ya sanya su sa da halittunsa su ke karɓo sako daga mala'ika da ya kawo daga Allah su sannan su isar mana ba mu da wata hanyar da za mu san me Allah yake so mu yi me ba so mu yi sai ta hanyar manzanni wannan wasiƙar ubangiji ya ba su da ita ya ɗaukaka matsayinsu sannan malamai suka zan wasiƙa ne tsakanin al'umma da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yasa annabi ya ce al'ulama warasatul anbiya za su yi maka bayanin abin da manzo zo maka zo da shi to su ma ba su da damar su su haura su ce za su karɓi matsayin manzon Allah su ce su ma ana musu wahayi idan malami ya ce shi ma ana musu wahayi kaga ya karɓi matsayin manzon Allah shi ya bai sanya manzon Allah ya wasiƙa ba tsakaninsa da Allah to wannan kafirci ne wa amma khalqul lahi ta'ala lil khalqi wa rizquhu iyyahum wa ijabatuhu li du'aihim wa hidayatuhu li qulubihim wa nasruhum ala a'da'ihim wa ghayru dhalika min jalbil manafi' wal madarri fa hada lillahi wahdahu amma abin da ya shafi halitta da Allah yake yi na halittunsa ko azurta su da yake yi ko karba addu'o'insu ko shiryar da zukatansu ko ba su nasara akan makiyansu ko wani abu da ya danganci kawo amfani ko tura cutarwa wannan dai aikin Allah ne shi kadai wato annabawa ko ba sa shiga cikin rububiyya ta ubangiji wani aiki ne na rububiyya aiki ne na arrabu da haka shi ya halitta da haka eh, shi da ya halitta din nan kuma shi yake ba halitta arziki shi da yake azurta mu daga daga sakon madar hukum min as-sama'i wal kulillah ubangiji shi ke azurta mu babu mai azurta inna inna inna Allah huwa ar-razzaq bil quwwati matin shi kadai ne mai azurtawa da haka aikin sa ne wannan rububiyarsa ce annabawa ba su da mashiga a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah Allah huwa al-mu'ti wa al-qasim Allah shi ke bayarwa ne rabawa nake in an je aka samo ganima ce to wannan Allah ne ya baku ba ni ne na baku ba ni Allah ya danka abin hannu na raba muku kamar da kasan mai mulki Allah ke bashi mulki sai ya danka dukiyar al'umma a hannunsa don ya raba ta tsakanin al'umma bisa adalci ba shi ne rabo ne amma ba kuɗinsa ba bane ba nashi bane kamar da wasu jahilai suke zata in an ba mutum matsayi ya zama gwamna ko zama shugaban kasa kai ko ciyaman ma na lokacin gwamnati sai a ga cewa kuɗin nashi ne in ya baka alfarma maka in ya muku kwalta to alfarma muku ya kalle ku ne da idan rahama da haka kullum noma muke su kalle mu da idan rahama da haka kullum suka yi abu sai mu je muna ta mun gode wanda ai aiki ne aka ba su su yi kamar mutum ne ka ba shi aiki yayi maka ka biya shi ba bambanci aiki ne albashi ake ba su albashin ma hayar yawa hayar yawa akwai ba kwara a ciki to amma duk ka haƙura kuma sannan yayi ya kwashi wannan albashin ya hada da sata kuma ka ce ka gode fi sabilillah duk ba sai ka ga mutum ya fito gidan ɗauko da gaji da gaji da shi yana dan Allah mai girma a dube mu da idan rahama a gyara mana kwalbatin nan a dube mu da idan rahama a inda aka ci gaba zage zage ake yi ni ba mu ce mu ce ayi zage zagen ba amma a nuna maka cewa haƙƙi ne na al'umma yaya za a bar mana kwalbati motoci na faɗuwa ababen hawa na fadawa ciki ana ta haɗurruka yaya za a yi wannan mu ba za mu yadda ba da wannan lahaja din ake magana to amma sai a zo ana marere cewa mutum yayi kamar zai kuka ya shagabbabe a dube mu da Allah a taimaka mana a taimaka mana yadda Allah ya taimake ka ka taimaka mana babu bambanci tsakanin wannan da yake haka da wanda zai je gidan wani mai wadata mai kuɗi ya faɗi yana yana yana masa maula kusan da iri ɗaya ne irin kalmomin da wancan zai faɗa shi ma shi ita zai faɗa ka ga gidan mai wadata mai hali mai kuɗi kuɗin sa ne shi sha wahala ya samu baka san me ya samu ba shi wahala a rayuwarsa ya tara ba haka dole kai mare ne in kana so taimake kuɗin sa ne amma wannan ba nashi bane wani ma a tsiyace ke fitin aka ɗauko aka ɗora shi akan kuɗi bai da komai to amma kuma za ka zo ya yi maka aiki sai ka mare ne ce kana ta ɗan miliya kuma in ya zo ya zuba birji a layin kuma ka je ku je ku yi zuga ku shiga rediyo kun je ku yi mai girma godiya saboda haka shi kuma sai ya rika holo ko fazado da haka yana ga cewa ya yi ya yi ya yi to ya yi dama dole ka yi wannan ita ce ka'ida Allah huwa al-mu'ti wa ana al-qasim Allah shi ya bayar min zaraba zan yi to haka ya kamata al'umma ta fahimci shugabanni su masu raba ne na'am ai musu da'a a girma su amma kuma wannan ba shi yake nuna su mai da mutane kamar dabbobi ba kamar yadda makiyayi ke gargada dabbobin sai da ci wannan ya make waccan ba ba yi da wannan haƙƙin to rashin samun wannan abin nan alwa'ayu siyasi alwa'ayu ijtima'i babu awareness ba political awareness cikin al'umma wani ya yarda a yi ta duk abin da ake yi din nan inda zai rika samun naira hamsin kullum kullum za a ba shi naira hamsin to shi kenan a daidai abin da za a yi kaga wannan kamar mutum ne duro gidanka ya daddake ka ya ka ya sa maka gida sai kashe gari sai a aiko maka da dubu goma na mai kuɗi na da ka sata kanin ba na kuma ka aiko da dubu goma to yadda ake mulkin mutanen yanzu kenan to bayi na Allah annabawa duka ba su da tadakhuli ba sa shiga cikin rububiyar Allah amma wa amma khalqu Allah lil khalqi wa rizquhu iyyahum wa ijabatuhu li du'a'ihim yadda suke abinda abinda ya shafi ansa addu'ar bayi da shiryar da zukatansu da ba su nasara akan makiyansu duk wanda aikin Allah ne wa man nasru illa min indillah nasara daga Allah take babu wanda zai bada nasara sai sai Allah shi yasa lokacin da aka je wajen madar. annabi ya zuwa ya ta addu'a ba har har har sai da abubakar yana taba shi yana cewa kafaka munashadaka hasbuka munashadaka rabbak ya ishe ka addu'a da kake annabi yana addu'a har gabansa faduwa ki ya daga hannu Allahumma in kana hadhihi al-isara falan tu'bada fil ardi abada ya ubangiji ka bamu nasara in wannan nan ɗan tsirarin al'umma din aka hanci aka halaka su shikenan an karya musulunci ba za a sake bautar Allah a doron ba. har aka samu nasara ashe ka ga wanda zai ce ya lalace maka nasara ka je duk abin da za ka yi na lalace maka za ka ci nasara a gurin Allah ake neman ta duka wani amfani gurin Allah ake neman sa qul la amliku li nafsi naf'an wala darra illa ma sha Allah annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa aka ce ka ce ba mallaka wa kaina amfani ko cutarwa ba fa hadha lillahi wahdahu wanda da aikin Allah ne shi kadai rububiyarsa ce yaf'alu bima yasha'u min al-asbab ta hanyar da ya ga dama da sababin da ya ga dama zai zartar da wannan aiki bai danka shi a hannun gausi ba ko kuɗi ko waye ba ba dan kama ba waɗannan waɗannan ayyuka shi yake zartar da su ta hanyar da ya ga dama kana jin yunwa shi zai kaddara hanyar za ta samu abinci kana jin kishi shi zai kaddara hanyar za ka samu kana da rashin lafiya shi zai kaddara ya ba da damar da za ka samu waraka ta yi ka samu ta hanyar maganin eh, asibiti ko maganin gargajiya ko a garin ku ko sai ka fita ko ta hanyar wannan likitan ko wancan shi yake kaddara yadda ya ga dama da sababin da ya ga dama la yadkhulu fi mithli dhalika wasaqatul rusul wasaƙar manzanni ba ta shiga cikin wannan wato babu wani tsani na manzanni a cikin wannan yasa ake roƙon Allah kai tsaye wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu a watan idza da'a da haka idza sa'alta fas'alillah kai tsaye ba bukatar sai an maka jagora dan wannan aiki nashi bai dan kashi ga kowa ba duk wani wanda zai sai dai zama sadaka sai dai zama sila ce ta ka samu wannan abun sannan malam yace thumma anan yawunci walau balagar rajulu fi zuhdi maimakon thumma ولو بلغ الرجل في الزهد والعبادة والعلم ما بلغ ولم يؤمن بجميع ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فليس بمؤمن ابن تيمية ce duk irin matsayi da mataki da ba da mutum zai kai a cikin zuhudu gudun duniya ko a cikin ibada ko a ilimi duk irin daukakar da zai samu a wannan babin babin zo ko ibada ko ilimi yafi kowa zuhudu da yafi kowa ibada yafi kowa ilimi amma ya zan bai yi imani da duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba a ce ya yarda da wani abu amma bai yarda da wani abu ba ya yarda da duk abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma shi da yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi ne cika makin annaba shi yarda ne kawai shi shi yana da ja'ana ko a ya yarda da duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi amma shi bai yarda abin sunnar manzo Allah shi a nan yana ganin sunna din ba sai aka aiki da ita ba to duk yadda ya kai ga ilimi da zuhuri da ibada in dai akwai wani abin da zai to gaciya cikin sakon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai imani da shi ba bale yace wannan ba mu'mini bane wala waliyin lillahi ta'ala ba waliyi bane ba mu'mini bane ballanta na zama waliyi ai sai ya zama mu'mini kafin ma ya zama waliyi ulama والرهبان من علماء اليهود والنصارى وعبادهم كما المعلمين يهودا da masu ibadar nasara. wa ubbadihim ulama yahud sune ahbab ubbadun nasara sune ar-ruhban to waɗannan duk da sun yi imani da abin sauran manzanni suka zo da su amma tun da su imani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba mu ne bane wa kadhalika al-muntasibuna ila ilmi wal ibadati min al-mushrikin haka nan masu jingina kan zuwa ga ilimi da ibada cikin mushrikai min eh, mushriki turki hindi mushrikan larabawa da mushrikan turkawa da mushrikan indiyawa wa ghairihim da duk wani ma mushriki mimman kana min hukama al-hind wanda yalan daga cikin wato malaman indiyawa hukama su ne malamai masana cikin abin nan indiyawa ko cikin turkawa wa man akwai nuskar da take wa mallahu a wasu nuskar wa mallahu ilmun aw zuhud wa ibada da duk wanda yake da ilimi ko zuhud ko ibada sai dai ne ya addinin sa amma ya zama yana shirka ya zan bai yarda da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba wa laysa bi mu'minan bima ja'a bi jami'i ma ja'a bihi muhammad sallallahu alaihi wasallam fa huwa kafiru aduwwullah amma bai yi imani da abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba ko bai yi imani da duka ba ya yi imani da wani bangare to wannan ba mu'mini bane kafiri ne makiyin Allah wa in lam na ta'ifatul annahu waliyullah ko da wasu in wata kungiya za ka zaci cewa wannan waliyi ne ga shi ya kafirce wani bangare na sakon annabi sallallahu alaihi wasallam amma wasu kungiya su rika ganin ai waliyi ne to wannan ba zai zo da shi waliyi ba kama kana hukama ul furs min al majus kuffaran majusa kamar da malaman farisawa cikin majusawa suke kafirai majusawa majusu masu bautar rana da wata da wuta tsohuwar kalma ce wannan majus sun ce kalma ce ma farisiya sanatun kafin ma musulunci akwai wannan kalmar ta majus kalma ce a harshen farisanci da take nuna wanda yake bauta a rana da wata da wuta to mutanen farisa kafin zuwa musulunci majusawa ne bautar wuta suke yi har yanzu ma suna suna bauta wutar wa kadhalika hukama ul yunan haka nan malaman yunan malaman greek kasar yunan misli aristo aristo yawa misli aristo ana ce masa aristo ana ce masa aristotalis ana ce masa aristotalis akwai aristo ko aristotalis ko aristotalis duk sunan mutum ɗaya ne wa amsalihi da ire-irensa aristo almajirin aflaton ne da zai san aflaton ɗaya daga cikin malaman girkawa waɗanda suka girka ilimin falsafa tun kafin zuwan annabi isa annabi isa alaihi salam da shekaru masu yawa wato sun tashi sun samu mutane suna rayuwa kamar dabbobi suka fara tunanin ya za su iya dawo da mutane kan wani tsari guda ko mutane su yi aiki da hankalinsu da Allah ya ba su kawai haka sai suka shiga a bincike akan hanyoyin da ya kamata a gyara wa ɗan adam tunaninsa a samar da wani tsari na siyasa na bai daya wanda zai sa dan adam ya zauna lafiya tunda ana ta ganin akwai ma waɗanda suna ganin hatta ɗabi'un kirki wasu wasu masu masu rauni ne suka kirkiro magana ɗabi'ar kirki ka zama mutumin kirki wai masu rauni ne saboda ba da su iya kwatar haƙƙinsu sai sun kaba ka zama adali ka zama mai gaskiya ka zama mai mutunci ta nan ne za su samu su sai suka kirkiro wani abu akhlaq ko wani abu fadila amma a ka'ida zamantakewa ta dan adam bai kamata a samu wani abu sunan shi ba khuluq wani makami ne na mai rauni ai kawai ka kwata da wayanka da karfinka da abin da kawai wannan shine daidai amma maganar a ce wani ka ba wani haƙƙinsa wani ka zama mai gaskiya wani kakka tutuwa da kafi shi ƙarfi wani to wannan makamin masu rauni ne to kaga al'umma da za ta rika wannan tunanin ka san ai dole ne ayyaya ta dabbanci to lokacin a Athena da Istabra inda nan ne dai abubuwan suka fi abin nan a cikin ƙasar Greek a lokacin waɗannan abubuwa su suka fara suka yi farawa har lokacin da su su Aflatun suka fito suka fara ƙoƙarin yaya za su fuskanci sarakunan Romawa ba za su fuskanci sarakunan Romawa domin a ga an gyara wannan wannan rayuwa ta dabbobi inda an da mutane kamar duk dabbobi ne bayi sai dai su yi ta aiki tukuru ba tare da wani mukamin ba mukabil din shine kai a baka dare shine sakamakon ka in ka aiki tukuru ba a kashe ka ba shine ka samu ribar aikin da kai to lokacin suka fito da wannan su suqrat aflatun sanan suqrat sanan shi aristo aristo almajid aflatun ne kusan gurin sa yayi karatu ya zama da shi wajen shekara shekara shekara shekara 20 kusan shekara 20 yana tare da aflatun yana tsokar abin da yake tare da shi na ilimin falsafa amma ilimi ne da lokacin da babu jagorancin wahayi don kamar mun ce kafin annabi isa alaihi salam aristo an haife shi kafin haihuwar annabi isa alaihi salam da shekara 384 kafin haihuwar annabi isa da shekara 384 aka haife shi sai ka babu babu jagoranci na wahayi to kamar da muka ce in dai babu jagoranci na wahayi duk basirar dan adam to zai ta kaniya dole yana buƙatar jagoranci na wayi to a lokacin suka fara fito da wata falsafa da ake kira falsafatul masha'in al masha'in wato suna tafiya ma suna tattaunawa wato ba ma sai an zauna guri guda ba a kuna tafiya ma kuna ta jayayya akan abubuwa da ake gani mazahirul kaun da ake gani ko kuma a tsarin zamantakewa na rayuwa kai ne kake gani wani ne yake gani duk inda suke a zaune a tafiye suke haka suke shi yasa ake kiransu al-mashai mashayin na masu tafiya da lokacin suka fara abin da shi arisko ko arisko bali ne wanda ya kirkiro ilimin da ake kira ilimin mantik yana da ana ilimin mantiki yadda suka yi karatu a muslim sun san ilimin mantik wani ilimi ne wai idan kai amfani da shi zai hana ka fadawa cikin kuskure yayin da kake tunani shi amfanin ilimin kenan ya kare kwakwalwa daga fadawa cikin kuskure lokacin da kake tunani kaga ai ba zai yi ba ka kasa wato a ce a ga dan adam baya baya kuskure ko saboda yana da wani ilimin da yake kare shi daga fada kuskure to tun daga nan zaka fahimci shi wanda ya kirkiro ilimin ya fada kuskure tun daga farko ba wannan tunanin da yayi shi kansa kuskure so aflatun azo a yi batun kirkiro al-madinatul fadila madinatul fadila wani birni ne ko ƙasa ce da ake so a kafa ƙasar da babu mai laifi kwata-kwata babu mara lafiya kwata-kwata babu wanda yake zaune baya komai saboda haka ya assasa ka'idodin da yake ganin in aka bi su to za a iya samun wannan almadinatul fadila din tun daga zaben yara ƙanana wanda za daga an haife su kawai a zaɓe su a je a kai su wani daji a je a killace su a ajiye su su kadai har a ta musu tarbiyya har su girma a sa su karatuttuka iri-iri na ilimi daban-daban wajen karatukan a rika jarabawa wanda ya fi kowa ci kamar da aka ce ya samu distinction ya samu casa'in abin da ya sama to wannan sai a sa shi ajin zinare shi wannan dan zinare ne sai kuma a samu dan fidda shi ne wanda yake kamar jayyi jiddan haka shi kuma dan fidda sai kuma dan luhas dan abin nan a ah, tagulla sai shi ne tabakar karshe to su tabakar zahab su ne za su rika sarauta su ne za su zama shugabanni tabakar ah, abin nan alfidda su kuma su ne za su zama kamar sojoji sannan tabakar tabakar muhas su kuma su ne za su zama kamar sallahu masu aiki to ya zama har tsarin aure ana lura da wannan tabakar kada a yadda dan wannan tabaka ya auro daga wancan tabakar don ka a zo a samu kuma wanda ba dan dan gwal ba saboda haka to in mutum ya rashin lafiya ba tunda ba a so a yi rashin lafiya suka ce in mutum ya rashin lafiya ka ba ba za a yi asibiti ba ba magani in eh, rashin lafiya tashi mai warkewa ce daman da ya rashin lafiya a ce to ma zai tafi aiki ba hutu in mai warkewa ce yana tafiyar ake dole dawo yanayin sa in ko ba mai warkewa ba ce zai mutu kaga an huta ba a wahala da shi ba saura kaga babu jinya balle a yi asibiti balle a samu likitoci ba ka duk wani mai amfani to zai yi amfani wanda ba zai amfani ba zai mutu to wani dai tunani ne wanda kwata-kwata a ƙwaƙwalwarsa kawai yake mu a gurin in ba aljanna ba ba gaskiya ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba to amma shi yana ganin zai yi kuma har ya mutu ba shi ma bai ba tabbata ba almadinatul fadila su ne suka kirkiro demokradiya da kuma shi da sha'ab abin nan ya mallaki abin nan al'umma ta mallaki kanta da kanta ban a ce wasu ne suke mulkin mutane a samu al'umma ta yi wa kanta mulki ta hanyar zaɓen wakilai su suka fara wa tabbata demokradiya a istabra a cikin ƙasar greek to shi aristo ɗaya ne daga cikin waɗannan wanda ya zauna da aflatun kuma shi ya ƙirƙiro ilmin mantik. shi yasa suke ce masa al-muallim al duk inda kake karatu kaga ga al-muallim al ko aristotle ne al-muallim al-thani shine muhammad ibn muhammad abu nasr al-farabi shi yayi tahzibin abin da ya rere mantiqin ya shigar da wasu ka'idoji ya gaggara wasu abubuwa sai suke kiransa al-muallim thani shi kuma bayan musulunci ne muhammad ibn muhammad abu nasr al-farabi amma al-mu'allim al-awwal a gurin su shine aristo to ilmin mantiq shine ilmu aristo ilmin sa shi ya kirkiro shi da can malamin sa yakan yi maganganu amma ban sa shi a matsayin ka'ida ba to shi da zo shi ya sa shi a matsayin ka'ida har ya zama wani ilimi ya yi littattafai masu yawa ya rubuce rubuce wasu suna ta rubuce rubuce sun kai littafi ɗari amma galibin su sun bace galibin littattafan aristo sun ɓace babu su to idan sa aboki yake ga wani sarki daga cikin sarakunan daular rumawa al-iskandar al-kabir al-jad uban shi aristo abokin wani sarki ne za ka sai ya ɗauko aristo sai ya haɗa shi da ɗansa wanda ake kira al-iskandar ibn philips ya ce ya masa abin da ya rika bashi karatu sai ya zan yana tare da ɗan sarki shine al-iskandar al-maqduni ya zama abin nan eh, malaminsa to lokacin da aka kashe uban sai shi wannan al-iskandar sai ya ɗare kujerar mulki lokacin yana yaro ma da wuce shekara ashirin ba sai ya ɗare kujerar mulki to yaro ne dama mai giggiwa kuma yana abin nan rayuwarsa gaba daya a cikin harkar jijjiwa da rashin tausayi rayuwa ta daji haka yake yi da haka sai ya jawo a risko sai ya zama wazirinsa to daga nan sai suka shiga yadda za su faɗaɗa mulki a mallaki ƙasashen duniya da haka shi ya yaƙi ya karya daular farisawa a zamaninsa ya yaƙi farisawa ya karya su shi ya gina madinatul iskandariya ta masar aka gada al-iskandariya ta masar to shi wani al-iskandar shi ya gina ta to ibnu tabi'a ce wadanda duk kafirai ne duk ilimin nan da ake ganin suna da shi a wancan lokaci wanda ake ganin sun asasa wani abu ibnu tabi'a ce waɗannan kanu mushriki duk mushrikai ne ya'budun al aslam suna bautar gumaka ne wal kawakib da taurari wa kana aristo qabla zaman al-masih alaihi akwai kalmar zaman wa kana arifqu qabla zaman al-masih alaihi wato arifqu ya zo kafin zamanin annabi isa alaihi da shekara kwatankwacin 300 an haife shi shekara 300 da 84 kafin abin nan aiko annabi isa alaihi salam وكان waziran lil iskandar ابن فيليبس al-maqduni maqduni sunan gari ne inda aka haife shi to shi arifdo waziri ne na shi iskandar ibn philips dan sarki philips al-maqduni wa huwa alladhi yu'arriqu lahu tawarikh ar-rum wal yunan shine wanda zaka ga tarihin mutanen rumawa da mutanen greek suna ba da suna ba da tarihin sa haka nan wato arriku bil yahud wa nasara yahuda da kiristoci suna ba da tarihin waɗannan walaysa hadha huwa zal qarnai wannan ba shi ne zul qarnai da Allah ya faɗa ba yasalunaka yasalunaka an zul an zul qarnai qul sa'atlu alaykum minhu dhikra inna makkanna lahu fil ard wa ataynahu min kulli shay'in sababa fa atba'a sababa wannan da Allah ya bada tarihin sa a cikin alkur'ani suratul kafi ayoyi da yawa wanda ya je matli a shams ya je magrib shams ya matli a shams ya je bainas saddaini wa wajada min dunihi ma qauman la yakaduna yafqahuna qawla قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا wannan da Allah ya bada labarin sa ba shine wannan al-Iskandar din ba akwai wanda suka yi kokarin hadawa da akwai wani ma'anan da wata rana yana kokarin ya kakkare abubuwa sai yake cewa ai Aristo shi yana tsammanin ma musulmi ne saboda wazirin zulkarnaini ne ya zai zulkarnaini ya sanya zinin sa arna yana wai malami ne kuma ma wai ahlus sunna ni wai nake shi gani aka ta rigima da shi ba yace aristo yana nufin yana jin musulmi ne ta yana magana ce ta waɗanda ko dai arna ko waɗanda suke kama da arna su suke wannan maganar amma ba musulmi akwai yusuf ali mai tafsirin nan tafsirin yusuf yusuf ali na turanci an san ta tarjamar nan ta qur'ani ta turanci ta yusuf ali kun san wannan yusuf ali dan addinin muhura ne buhura ba wai musulmi bane fa dan addinin buhura ne yan boko sun gabe bai abin suna ga kamar dan buhura ne buhura su kuma batiniya ne yan batiniya kuma kun san da yadda suke mun sha faɗar abin nan suna nan a indiya da sauransu to a cikin tafsirinsa akwai shirme da yawa da yayi wannan gurin zulkarnaini sai ya ce wa na'ayisku shine shine sa to wani sai rika reference da wannan da yake da ba sa shi wannan ba ba wai addini ya karanta ba kawai yana ga zai gaji zai gaji malintar ne shi yasa yake iya iya rika wannan shirme shi kuma ilimi ba a ba a ce an gaje shi yadda baban kai ne naka ma. amma maganar baban ka ilimi kai ma ka zama mai ilimi ah, ta yi kuɗi baban ka ba kuɗi ka ci gado amma ban da ilimi ilimi yadda ya yi ma da shi zai mutu eh ya bar littattafansa ka karanta ka gane yadda kowa zai karanta wani sa sai fi ka gane littafin baban naka saboda haka ba za ka yi tutiya da cewa babana malami bane ba ka kawai ku bani guri ni babana ne malami wannan ba zai yi ba to shi wancan zulkarnain da Allah ya faɗa ya riga wannan zuwa da shekaru masu yawa wasu ma suna kaddara ya riga shi zuwa da wajen shekaru ɗari dubu biyu tazarar da ke tsakanin su da nisa kuma wancan mumini ne alqur'ani ya gaya mana mumini ne hatta idza balaga matla ash-shamsi وجدها تطلع في عين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة لم نجعل wajada indaha قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء من حسنى وسنقول له من أمرنا يسرا kaga a shiru ne shi shi shi ba arni بني ba majusi bane sannan lokacin da ya tsakanin ya juju da majuju da mutanen da ya samu la yakadu da kuma na kawai karshe ta kala hada rahmatun min rabbi wa idza jaa wa'd rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'd rabbi haqqan kaga shi mu'mini ne da alqur'ani ya ga mana mu'mini ne salihi ne alqur'ani bai ga mana zamanin da ya ba. shin annabi ne ba annabi bane duk alqur'ani bai mana wannan tafasil din kissar dai an koro mana ita ko ba inda zaka samu kissar zulqarnaini yadda zaka nutsu kamar alqur'ani akwai duk abubuwa da za a yi ta faɗa labari ne wanda aka ji su daga banu isra'ila da sauransu labari ne wanda ƙarya da gaskiya duk za ta iya haɗewa amma ba da alƙur'ani to kusan ka wadatu da iya wannan ma da haka ibnu taymiya yake gyara ma waɗanda suke kokarin su ce arisko musulmi ne mumini ne saboda waziri ne na iskandar dan shi ma zulkarnaini a wasu suna ce masa al-iskandar to da suna ya haɗu da na wannan iskandar al-makduni da shi wancan eh, iskandar zulkarnaini sai ake kan abu ɗaya ne nan ne wa abin ya samu asali shi ne ibnu tabiya yake warware wannan yace walaysa huwa hada walaysa hada huwa zulkarnaini alladhi dhakarahu Allah fi kitabihi kama yadhunnu ba'd an-nasi kama yadda wasu mutane ke zato anna aristo kana waziran da zulkarnaini cewa aristo waziri ne na zulkarnaini alladhi dhakarahu Allah fi kitabihi aha lamma ra'aw anna dhaka ismuhu al-iskandar wa hadha qad yusamma bil iskandar yayin suka ga wancan sunan shi iskandar wannan ba sunan shi iskandar dannu anna hadha dhaka suka ga wannan da wannan ɗaya ne kama ya kamar zato shi kansa ibnu sina ɗaya ne daga cikin waɗanda suka rungumi ilimin falsafa suka yi masa hidima sosai an haife shi hijira 370 ya rasu hijira tana 428 wa ta'ifatun ma'ahu saboda haka sai suka ganin sai suke ganin ilimin da aristo ya zo da shi dole a karbe shi a matsayin ilimi ne mai kyau saboda shi mumini ne an gane ko dalilin da a gyara abin da falasifa suka zo da shi musamman ga waɗanda suke girmama falasifa din kamar irin su ibnu sina kamar irin su abu nasr al-farabi kamar irin su ibnu rushd al kaga suna ga abinda falasifa suka zo da shi daidai ne to daga cikin hujjojinsu su ce asalin waɗanda suka asasa ilimin mu'minai ne kamar aristo din wazirin zulkarnain ne shine mai bashi babban mai bashi shawara to shine ibnu taymiya ce wannan duk zato ne ba gaskiya bane wannan ba wancan bane yace wa laysa al-amru kadhalika al-amru ba yadda suke zato bane bal hadha al-iskandar al-mushrik mushrik alladhi qad kana aristo wazirahu mutaakhirun an zaka wannan iskandar din mushriki shi yana al-iskandar ibn philips mushriki wanda aristo ya zama wazirinsa asali malamin sa ne kamar da kuka ji idan ya hada shi da shi da koyar da shi ilimi da ya aka kashe uban zan shi ne sarki sai ya jawo ya to ce shi wannan iskandar ɗin mushriki wanda aristo ya yi masa wazirci mutaakhirun an zaka ya zo daga bayan wancan ne tsakanin su ana cewa akwai shekara dubu biyu kaga ya zo daga bayan sa ne sosai wa lam yabni hadha sura ba shi gina wannan katangar ba a wasu nusak din wa lam yabni hadha sadda wannan katangar da Allah ba mu labari shi ne ya gina ba wannan ne shi al-iskandar al ya gina ba dan shi wannan a tarihi bai taba shiga wajejen China ba wancan kuma ya kara ɗaya magribar shamsi da mashriƙar shamsi duka duk ya kara ɗaya ta da yawo shi yasa aka tashi ba da labarin su za ga ana kuzuzuta al'amarin rayuwar sama a ce ya shekara dubu da ɗari shida a ce a khadir tare da khadir suka yi yawace wace a ce a can ma khadir ya shawo ma'ul hayati wanda har ya kai yanzu bai mutu ba duk da irin waɗannan abubuwan tatsuniyoyi da ake faɗa to wancan shi ya gina saddu kamar da alqur'ani ya gaya mana ba wannan bane wala wasala ila biladi ajuj wa majuj bai kai biladi ajuj wa majuj wannan shi al-iskandar al-makduni wa hadha al-iskandar alladhi kana arifqu minhu zara'ihi yu'arrifu lahu tarikh rum al-ma'ruf wanda zaka samu tarihin sa a cikin tarihin rumawa shi wannan al-iskandar al-makduni tarihin sa yana cikin tarihin da rumawa suke rubutawa shi kuma wancan zulkarnaini wanda shi ma akan ce masa al-iskandar shi kuma tarihin shi na alqur'ani da haka wannan ba wancan bane to kaga wannan dai wata fa'ida ce ibnu taymiya ya kuto da ta shafi tarihi don dai ya fara wayar mana da kai cewa su waɗancan duk ilimin nasu da ake ganin ilimi ne suna da shi to wannan ba zai sa su samu ta ɗaukaka ba tunda babu imani tare da su ba ne bane majusa ne kafirai ina ga tsaya a nan sati mai zuwa Allah ya kai mu sai mu tsira sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ba za mu samu ansa tambayoyi ba dan na ga lokaci yayi don haka sai a hakura da magana tambayoyi fala